وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليومنا ينينا تقصو نوانا وتامي البركة ما هجرر النبي صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da tara ga watan hudu biyu. inda muka saba tafsiri a nan masallacin abubakar sadiq da ke unguwa uku muna cikin suratu hode muna roƙon allah maɗaukacin sarki da sunayensa da sufofinsa da tawassuli da wannan alkur'ani Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya mana afuwa Allah ya karbi ibadunmu abubuwa da suke damu mu na matsaloli a ƙasa da ɗaiɗaiku ubangiji Allah ka yayi mana Allah ka ka mana sauƙi to mun shiga bayani dangane da annabin Allah annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wanda dama kamar da muka sha faɗa <clears throat> surorin masani. suna ba da labarurruka na da da na yanzu bayani game da kistoshi da labarai da tarihi domin mahankalta ni koyi da mutanen kirki <coughs> mu guje wa mutanen banza ubangiji Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke ji muke sauraro za mu tashi aya wato <coughs> تا ترى ويا قوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم bismillahir rahmanir rahim wa annabi nuhu yace ya ku mutane na la alaihi ma la ni ba wata dukiya nake tambayar ku ba akan wannan wa'azi da nake yi illa ala Allah ni ladana kadai yana gurin Allah wa ma ana bi tsaribin labina amanu kuma ni ba wanda zai kori masu imani ba ne innahum mulaqu rabbihim su masu haɗuwa da ubangijinsu ne walakin ni arakum qauman tajhalun sai dai ni ina ganin ku mutane ne masu wauta kawai wa ya qaumi may yansuruni min Allah in taratuhum ya ku mutane na waye zai taimake ni a gurin Allah in na kori wa'annan bayan Allah afala tadhakkarun yanzu ba za ku yi tunani ba idan ba ku manta ba kamar yadda muka faɗa a karatun da ya wuce galiban waɗanda suke bin annabawa mai muka ce galiban talakawa ne galiban fakirai ne galiban ayyuhan nasu ne an gane ko waɗanda suke bin annabawa to haka nan masu zuwa gurin malamai fa talakawa ne su kansu malaman talakawa ne annabawan talakawa ne ma'ana arziki ba shi ne alamar Allah na son ka ba menene alamar Allah na son mutum annabi ya faɗa a cikin hadisin ma'awiya ibn abi sufyan hadisin bukhari man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fi din wanda Allah yake nufinsa da alkhairi sai ya fahimtar da shi addininsa in ka san Allah ka san addini ka san sababin zuwanka duniya ai ka gama arziki tambayoyi ne guda uku wanda duk bai san ansa su ba ko bai iya ansawa a aikata ba wannan ya yi wa duniya zuwan kare karofi ba rini ba matsa ya yi mutuwar kare a saura ba sallah wallahi daga ina na zo me na zo yi in na mutu ina zan je ko daga ina nake me na zo yi wannan duniyar in na mutu kuma ina zan je wanda duk da iya ba da wannan amsar ba ko bai san ansar ba ko bai ansar aikata ba to wannan da shi da dabba duk balma gwara dabba muka ce ko am tahsabu anna aktarahum yasma'una aw ya'qilun in hum illa kal an'am bal hum adall sabila duk dan adam da bai san me yazo yi daga ina yake ina zai je daga wannan duniyar bai yi wannan amsar aikata ba wallahi ya shiga uku kuma zai kona a wuta wani iyazu Allah ka tsare Da shi ne suka ce in dai talakawan nan suna gindin wannan annabi mu gaskiya ba za mu zo ba ka kore su muka ce haka kafirai suka gaya wa annabi Allah ya ce wala taqridu alladhina yad'una rabbahum وكما آية بسكتة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والأشياء يريدون وجهه وشي معنى أن ابنه أبن هنا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرابلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين سكتة كومنا قنين قد يفكين فلكواني كويتي بنكم kuma ka kore su ba ma su ba ma san ganin su sai ce ai ni sai wannan wa'azi da nake ba kuɗi nake ku bani ba ma'ana mutane tun da ba kuɗi za a tambaye ka ba na mai nasa da hankali na mai na kyamar mai wa'azi shi da sai ka sa kuɗi ba wa ya kawo mai as'alukum alaihi ma la ne ba kuɗi na tambaye ku ba duk annabin Allah abin da yake cewa kenan in ajariya illa ala Allah wa ya qaumi la as'alukum alayhi ajra in ajariya illa ala rabbil alamin duk annaban Allah haka suke faɗa lada na yana gurin Allah lada na yana gurin Allah kuma haka ya kamata malami ma ya kasance kamar da muka faɗa kasa kirawo shi ya ce lallai sai ya karba kar ya rika zuwa gindinsu yana bambadanci an gane ko ka tsaya matsayinka ka kiyaye mutuncinka Allah ba zai hana maka yadda za ka yi ba ka yi sana'a wadda ta dace da kai a usmanu sana'a yake me yake sayarwa a usmanu a usmanu baya zuwa kofar gidan masu mulki baya zuwa ya kai musu matsalarsa sai usmani yana kiwo bayan kiwo yana mai yana noma bayan noma yana sai da irin su kaba an gane ko da kayan su igiya su menene duk yana sai rashe usmani ba sana'a ba ce sana'a ce to malami yana da kyau shi ma ya kasance akwai sana'a a gefe guda mutane ba za su iya baka ba ba za su iya tsare rayuwarka ba lokacin wa'azi a zo a yi wa'azi lokacin sana'a zai a yi sana'a ko yadda kowa yake zuwa kasuwa kai ma je ka ai a baya ko kuma a cikin wata sura annabi yana zuwa kasuwa har suna cewa mali hadar rasul ya kula ta'ama wa yamshi fil aswaq wannan wani irin annabi ne a ce yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa to ba zai ci abinci ba ba zai je kasuwa ba ba dan adam ba ne ma da allahun jasadar la ya kulu na ta'ama wa makanu khalidin annaba suna cin abinci suna cefane suna sana'a kai kafin zuwa musulunci ma annabi ya yi kiwo don ya samu abin da zai ci har yana cewa babu wani annabi da allah ya aiko sai da ya kiwon dabbobi wa ma min nabiyyin ba asahu Allah min qabli illa ra'a al-ghanam aw kama qala alaihi salatu wassalam qalu wa anta ya rasulullah kai ma sai da kai kiwo yace wa ana kuntu ar'aha ala qararita li ahli makkah ni ma na kasance ina yin wannan kiwo bisa dan wani kuɗi dan wasu silalla dan wasu nerori wanda mutanen maka za su bani na rayu da shi sallallahu alaihi wasallam to ya ce ni buwa ma ana bi tsari da lazina amanu kuma ba zan kori masu imani ba ni ba mai korar masu imani ba ne innahum malaku rabbihim za su haɗu da ubangijinsu shi zai musu sakamako shi zai musu hukunci walakin ni arakum ta jihalo sai dai ni ina ganin ku mutane ne masu wauta ma'ana ba ku da hankali ba ku san abin da kuke ba da za ku kalle ni ku ce in kori masu imani wa ya qaumi man yansuruni min allahi in taratuhum ya ku mutane na to idan na kori masu imani na wa zai taimaka min ware ba ni gudunmuwa afala tadhakkarun shin ba za ku yi tunani ba ashe an ka kori masu imani na kusa da kai waye zai zai taimaka maka سيا النبي يساكي سوا ولا أقول لكم يتسيقه ولا أقول لكم ولا أقول لهم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك نعم ولا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين ولا أقول لكم عندي خزائن الله هم أني ذا نبنوه bana gaya muku cewa taskokin Allah arzikin Allah taskar Allah a hannuna take ni ban gaya muku haka ba ban ce ni ne rike taskokin Allah ba ne ban ce ban ba ku arzikin Allah ba ban ce ban ba ku taskokin Allah ba ban ce kuma a guri na suke ba ballanta na yi wa kaina arziki wala alamul ba kuma ban san gaibu ba waye ce bai san gaibu ba annabi nuhu me gaibu gaibu ne ba da labarin abin da ya wuce wanda ba a sani ba ko kuma ba da labarin abin da zai zo musamman ma abin da zai zo waye sai ba ka labarin abin da zai zo jiya ta wuce ko yau muna cikinta akwai kuma gobe tana zuwa to yau ɗin kanta nan da minti talatin wa san me zai faru babu sai Allah ya alamu ma bai na aidihim wa ma salfahun wa la yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a kin sama na wannan ayar ya alamu ma bai na aidihim wa ma salfahun Allah ne kadai ya san idan mutum ya tafiya me ya baro me a gabansa ba an da ya sani sai Allah kina nan kina tafiya a mota kin yi tafiyar awa ɗaya awa biyu za ki je abuja ko maiduguri me ke faruwa a gidanki yanzu kin yi saki sani kila sai kin yi waya yanzu to zamanin da ba waya fa barin gida da kika yanzu ba ki san me yake faruwa ba a gida an gane nan gaba nan da mintuna kaɗan ba ki san me zai faru ba hatsari za a yi za a je lafiyan ke dinafas Allah ya tsare mu a sai sai kin kawo miliyan biyar ko miliyan miliyan ashirin wato Allah ne ya kama wani zamani ko a tarihi a tarihi ni dai ban taba ji a qur'ani an faɗa so ana kidnapping ba wallahi <laughs> ban taba ji ba babu jama'a da suke kidnapping sai yanzu kuma ana neman sauki ana so rayuwa sai sauki kuma abin da zai ba ku mamaki galiban masu yin kidnapping din nan wallahi musulmai ne musamman nan arewa sun ce su musulmai ne da fulani da hausawan shi wannan turji ake cewa dalla turji shi cewa ma shi matsayin annabi ne har maulidi ya yi ya yi maulidi lokacin maulidi sai da ya haɗa maulidi kuma ya kira wa malamai na garin da yake da ƙasar da yake ta duk wanda bai zo ba kuma makiyin annabi ne kuma suka je baka je ba ai ya ce ba a rufe ta duk wanda bai je ba makiyin annabi ne za a rufe masallacin na ce me ya hana lokacin da malaman suka je gurin maulidin su karanta masa ayan nan da Allah yake cewa wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وأمل أملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله ya يا النبي ba sa shirka ba sa kisan kai wadda Allah ya haramta sai da gaskiya ba sa zina wal iyadu billah wala yazanun me yasa wala su karanta musu waɗannan ayoyi ba ko me hada turji da manzon Allah da maulidi wala ina nan da kasa din wai maulidi yazo yana bayani shi ma masoyin annabi ne amma ku fito da makamai kuma ku rika kashe mutane Allah shirya da mu to wallahi wallahi wannan duk sake jangolo fushin Allah ne to yace ni ban san gaibi ba wala aqulu lakum inni malak kuma ni ba na tsaya da ku ni mala'ika ne ni ba mala'ika bane dan adam ne wala aqulu lil ladina tazri aynakum kuma wayannan talakawa da suke tare da ni idanuwan ku yace wulakanta su kuna ganin su ba komai ba ban ce muku lam yu'tihum Allahu khaira Allah ba zai taba ba su alkhairi ba a Allah zai iya ba su arziki a nan duniya kuma ya ba su aljanna a ranar kiyama Allahu alamu bima fi anfusihim Allah shine mafi sani ga abin da yake cikin zukatansu inni idan lamina zalimin aini in ne waɗancan abubuwa ko na faɗi waɗancan abubuwa kenan na kasance daga cikin masu zaluntar kansu ce na san gaibu a guri na taskar Allah kake ni mala'ika ne wayannan da suke tare da ni talakawa ba abin da Allah zai ba su in na faɗa haka na yi zalunci ina daga cikin azzalumai to kun yana ta ba su wa'azi yana ta ba su hujja yana ta kokari yadda zai wato yadda zai yadda zai rufe bakin su amma sun riga sun kure mai suka ce da shi فأتنا بما تعدنا قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين نعم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن أردت qalu sai suka ce ya nuhu ya kai nuhu qad jadaltana hakika ka nemi musu da mu fa ka nemi jidali da mu ka nemi tece kuce da mu ma'ana surutunka ya yi yawa fa aksarta jidalana ka yawaita mana musu ka yawaita mana jidali musunka da surutunka ya yi mana yawan fa a bi mata iduna ba za mu bi ba ba za a yi ba abinda kake cewa na azaba zai zo abinda kake mana alkawari kawo shi kai kawo azabar in kunta mina sadiki inda gaske kake ka dame mu da azaba da azaba akwai azaba kawo mana azaba inda gaske kake tuna bi mata idona in kunta mina sadiki wayannan sune arnan gaskiyan fa kafiran gaskiya waɗanda su tsoron azabar ma ba sa yi ƙala inna ma ya fi kun bihilla Allah ne zai zo muku da shi ba ni ba ne in sha'a in ya ga dama wa ma an tun bi mu'jizin amma dai ko ba za ku gagara Allah ba ba za ku fi ƙarfin Allah ba ba waɗanda za ku rinjaye Ubangiji ba ne wala yanfa'ukum nufi in aratu an ansa lakum kuma ma nasihata da wa'azina me zai tsina na muku Ina aratu ana saha lakum ko da ina son muku wa'azin ina son muku na nasiha amma me zai tsina na muku ba zai tsina na komai ba in kana Allah yuridu an yahuyakum matakar ubangiji yana so ya halaka ku ya batar da ku ya gama da ku to ko me zan gaya muku ma ba zai amfani ba Wa rabbukum Allah shine ubangijinku wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi za ku koma za a ne da ku zuwa ga Allah <clears throat> malamai suka ce wa ilaihi turja'un za a mai da ku zuwa ga Allah wato yana nuna mutum ba shi zai je da kansa ba ne da ku za a yi wata ku yaman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron yinin da me da ku za a yi ko kun ji ko kun so ashe mutum ba shi zai zaɓi ran da zai tafi ba Allah ne zai zaɓan maka ran da za a mai da kai kamar yadda ka zo ba a yi shawara da kai ba haka za a mai da kai ba za a yi shawara da kowa ba Allah ka samu da shi na'am نعم قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا am ya kolo naftara ko kuma su kafiran suna cewa kirkiro shi yayi na fata an gani kafiran suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kirkiro qur'ani nan yayi ne ko kuma mutane annabi nuhu ne suke gaya musu wato suke gaya annabi nuhu wai wannan wa'azin da abin da ya zama ne da shi kirkiro shi yayi ne na fata an gane to zai iya yiwa kuma mutanen annabi ne Allah ke magana da su yanzu shine ne zama mutanen nuhu ko zama mutanen annabi sallallahu alaihi sallam. am na fara su kafiran maka suna cewa ko da shi ya kirkiro ne ilka ce in iftaraituhu idan ni ne na kirkiro shi ba alayya ijirami to laifi na yana kaina a ba abin da ya shafe ka idan karya ne wa Allah laifin yana kanwa yana kaina in ba gaskiya na zo da ita ba laifin yana kaina wa ana bari ummin ma tujrimun ni kaina na kubuta na barranta daga laifin da kuka kasance kuna aikatawa ma'ana kamar yadda in kirkiro shi ne laifin bai shafo zai ku ba ni ya shafa kuma kuma idan laifi kuke yi tunda kun ki ku bi gaskiya to ni ma ba ni ba laifinku laifinku ba zai shafe ni ba ma'ana ya yi daidai da abin da bahaushe yake cewa wato laifin wani ba zai shafi wani ba ko kuma kabarinka daban nawa daban haka ne ko kabarinka daban nawa daban kuma kowa na san ne ko da ka laifin wani ba ya shafar wani wala ta zuru ya zuratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a نعم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون نعم واصنع الفلك بأعيننا ورسولنا ohiya ila nuhi sai aka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu menene wahayi aka aika masa da saƙo annabi nuhu alaihi salatu wassalam daga wajen Allah cewa <clears throat> annahu lai mina min kaunika nuhu wannan wazi da kake tai shekara da shekaru to ga magana ta gaskiya ko magana ta ƙarshe لم يؤمن من قومك illa man قد aman فلا تبتئس بما كانوا يفعلون لن يؤمن من قومك daga cikin mutanen nan naka babu wanda bai sake yin imani kuma illa man kada aman sai wanda dama ya riga ya imani ba wanda zai sake imani ya kai annabi nuhu sai wanda dama ya riga ya yi da haka ka daina damuwa ka daina bakin ciki da abin da suke aikatawa wannan haya mai take nuna ya ebe tsammani ya fi da rai ko suka zo neman rance mutum ya ce cin gashi kina bata bakin ki ne wallahi tallahi ba zan bayar ba me ya kamata ki sai ki haƙura in suka ci gaba kina don Allah wanke ki zai wata halin da nake suke ki taimaka min ta ce wallahi ba zan bayar ba kina ɓata bakin ki ne ba za ki haƙura ba sai ki haƙura to kamar haka Allah ke gaya annabi Nuhu Nuhu magana ta gaskiya daga cikin mutanenka ba wanda zai tsarin imani iya wanda suka yi sun yi fala tarka izbi makanin fa'alin da haka ka daina ma damuwa da bakin ciki game da abin da suke aikatawa ko mai za su yi haƙuri a nan annabi nuwa alaihi salatu wassalam akwai abuwa guda biyu da ya kamata mu sani a tarihi abu na farko ya daɗe yana wa'azi an ce shekara 950 ɗari tara da hamsin ba wasa ba ne nuhu ya yi haƙuri ko bai ba ya yi na biyu ya riga ya samu tabbas ɗin ba wanda zai sake imani kun ga nan duk abin da ya biyo baya kuma yanzu annabi nuhu alaihi salam na addu'a in yayi kun ga bai laifi ba kuma abin da zai bada mamaki aka ce waɗanda suka imanin nan wa ma amana ma'ahu illa qalil kamar da zamu zo mu ji nan gaba mutane ne yan kaɗan suka imani wasu sun ce mutum arba'in mata ashirin maza ashirin wasu ce mutum talatin kakon da suke cewa mutum shida ne gaba ɗaya mata uku maza uku tsawon shekara ɗari tara shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi amma mutum arba'in ne suka musulunta shi ne jejin abin da aka faɗa ko kuma mutum shida kun ga ba ƙaramin haƙuri ya ba ma'ana mu taron masallacin nan ma kawai mun fa mutane annabi na yawa ashe al'ummar annabi annabi ya yi buka so mai yawa kuma shi a hakan ma fa duk da haka ya samu riba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi yace an nuna min a jikin talabijin a jikin majiki a jikin screen an buguro min an sawa annabi talabijin na ubangiji an fahimta uridat alayya al'umma duk al'ummomin da aka sai da aka nuna musu ga sunan na kallon annabi ya ce na ga wani annabi iya mutanen da suka imani da shi iya ta ne kan ‘yan uwansa ya zo ya wuce aka nuna min wani annabin iya ƙabilarsa kama misalin inda ya rabe ne iya ya raba ne kai suka imani inda haushe ne iya hausawan ne an gane ya ce sai na ga wani annabin wani ma mutum biyu na gani wani annabi ma mutum ɗaya na gani ga shi annabi ga mutum ɗaya tare da shi shi kadai ne imani kai wani ma da ya zo shi kadai ya zo tilo ba ko mutum ɗaya aka ce wannan al'umma ka za kenan duk arna ne suka zama ko mutum ɗaya ba wanda ya imani sai annabi ya ce can sai na gan tunturin dan jama'a turin jama'a aka turo sai ne da tanko su ne wa ba zanen to annafin ummati sai ne da tan al'ummata ne sai aka ce za musa wa ƙaunuhu allahu akbar wannan musa nan da mutanensa kai ya manza Allah kalli wancan bangare yace na duba wannan bangare sai na ga wani sawadin azim turin baki kirin din jama'a mai ɗimbin yawa aka ce sake duba ne na sake duba na ga jama'a mai ɗimbin yawa aka ce wannan su ne al'ummarka hazihi ummatuka wani albishir kuma a tare da su akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna bigairi hisabin wala azab ba hisabi babu azaba amma dubu saba'in ba tambayan ba hisabi wayannan dubu saba'in din tun daga zamanin sahabban annabi har zuwa ƙarshen duniya Allah zai ware mutum dubu saba'in katal sai ku zai ku shiga aljanna ko tambayar su ba za ba sai dai a ce kun zo ne eh to dama ga aljanna san tana jiran ku ku wuce ku shiga Allahu akbar ko za mu iya cewa Allah ya samu cikin su za mu iya faɗa mutum bai mutu ba in fa ko sahabban annabi ko dubu ɗari ne da wajen ashirin sahabban manzan Allah amma yanzu ke kina sa riki shiga cikin dubu saba'in ɗin nan ba hisabi ba a zama ba a biya zabar amma akwai misali ke masu sani ba za a biya sha a zabar ba in sha Allah amma hisabi dai ban yi da ta za mu tsira ba ni daikar kan gaskiyar lama a wannan zamani ban yi da ta za mu tsira ba wallahi gaskiya a ce ba kan baya kawai zuwa ce malam ya ce sai ka ce masallacin unguwa ku wani hayaniyar da muke ciki in gari ya waye a ba Allah da ya rufe a siri Allah ya suturta mu Allah ya cigaba da ɓoye mu amma matsalolin suna da yawa to amma duk da haka an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su a wayannan dubu saba'in din annabi ya faɗa wani sahabi ko ukashi ibn minsan ce manzo Allah ka sa ka roƙa min Allah in shiga cikin dubu saba'in din annabi ya ce ka shiga kana cikin su wani ma ya miƙe yace ya manzo Allah ni ma a roƙa min Allah annabi ya ce yace ka biha ukasha ukasha ya riga ka da yin addu'a shi kadai Allah ya bi a gaya gayawa daga shi ba za a sake gaya kowa ba to sai aka ce humul ladina la yarquna Ko a humul ladina la yastarquna wa la yaktaruna haka ne wa ala rabbihim wa la yatadayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun sifa hudu la yastarquna wa la yatadayyaruna wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun sune masu shiga aljanna bi ghairi wala azab wato abin yana buƙatar imani mai ƙarfi da dogaro ga Allah da sallamawa Allah annabi ya ce la yastarquna ba sa neman ai musu ruqiya ba sa zuwa ai musu ruqiya ai musu tofi ai musu tawaida ba sa zuwa duk cutar da ta same su za su tsaya su dogara ga Allah su ta gaya wa Allah har Allah ya kawo sauƙi ba sa zuwa gurin wani malami ko da na sunna ne sai malam aljanu ke damuna a yi addu'a ga ruwan zanzan na kawo ga ruwan sama na kawo ga zaitun na kawo ga kai na a dafa a yi mun rukiya duk ba sa faɗa an fahimta duk abin da ya dame su ko ciwon ko ciwon baya ko ciwon kafa ko ciwon ciki ko ciwon kai ba sa zuwa gurin kowa ya musu tofi ba kyau ne a'a yana da kyau amma dogaransu da Allah ya sa ba sa zuwa gurin kowa sai da tsafa dogaro ga Allah <clears throat> saboda mutumin da zai zuciyarsa za ta ɗan faru zuwa ga wani ma to kamar wakalinsa ya ɗan gaza ba laifi ba ne ki ji ta miki rikiya a miki addu'a miki sofi amma ana ganin wato a cikin ɗari kamar an kwashi biyar ko an kwashi goma cikin dogaranki da Allah akwai waɗanda ba su da lafiya ko gaya mutane ba sa yi maganin ma ba sa nema tare da cewa nema maganin halar ne annabi ya yi magani annabi ya yi rukiya kuma an masa rukiya an gani da masu wayannan dubu saba'in ba sa zuwa musu rukiya layar sarkun wala ya taɗayyaruna ba sa tamfi mai tamfi kundinka su ne tamfi an fahimta zuka ta malla a kan wani abu wanda za a canfa shi a ce shi ne sababi ko samun arziki ko talauci ko mulki ko kaza ko kaza ki danganta samun ki ko rashin ki ga wani ko tun da na tare a gidan nan nake ganin bala'ai irin irin gidan nan ki tamba gidan ko tun da na ƙara aure shi nan arziki na ya fara jabawa mai fara kafa nan ko ko mai bakar kafa ce <laughs> ka je ka aure mai fara kafa sai wajen Allah mai alaƙar mace da arzikinka matarka ta fi kowa son kai kuɗi na tabbatar kai ka da za a ba ta zaɓi da ubanta da mijinta wa ya kamata ya kuɗi na gani a faɗa mai za su ci eh tsakani da Allah wallahi ta fi son mijinta shana sama da ubanta Allah saboda hau na babanta na babanta ne amma mijinta ne ke shana wa ita ba za ta shana wata ran ko ba haka bane da ke zama yar gwamna da ke zama matar gwamna na yafi eh? a ce mijinki ne gwamna a babanki ne gwamna a gwara a ce muke first lady ko ba haka bane ko da an babanki ne gwamna duk da haka aure ki baya dauke ki kila wani talaka ma aure ki sama za ka ce ce matar gwamna sai kada ya ke ji a kano sai ake so a gani to ya fi mata to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sa canfawa haramun ne mutum ya canfi a taɓayyar ko kuma mutum zai yi tafiya a ce mishi ba sa'a in ya samu kaza ko in ya ga kaza ko in ya fito ya ga zakara ya yi arewa to ba sa'a ko in ya haɗu da zabiya to ya dawo <laughs> in kika fito da asuba kika fara karo da zabiya to ba sa'a <laughs> to da haka ta koma gida kawai an fahimta? ko kuma ƙoce suke sa ce kaskon farko in aka fara da bashi to an samu matsala in mutum ya zai ce don allah hajiya wannan ki ba mu ƙoce na ɗari biyu zan kawo kudin an jima da yamma sai ki ce ba dai a kaskon farko ma sai dai na sake na biyu to wannan canfi ne <laughs> wai kika na farko to ba za ki samu riba ba ko kuma ba za ki samu kasuwa ba wannan duk tamshi ne ko an ka tsallaka fitsarin mai ciki to ka shiga uku za ka talauce ko za ka yi kaza ko idan ana share ka in ana share ta mata na shara suka zuba ma shara me zai biyo bayan za ka rasa matar aure tu wannan tamfi ne to mutane ne suke tamfa waɗannan abubuwa tun zamanin jahiliya suna wannan canfin ko a ce in ka ji kukan mujiya a gidanka kukan mujiya to mutuwa za a yi ta zo tana ba ka labarin za a yi mutuwa ne a gidan annabi ya ce la safar wala ham wala ghul ba wani watan safar da ake canfawa ba wata mujiya ba fatalwa fatalwa ƙarya ce in zama Allah wala ghul ba wata fatalwa fatalwa me fatalwa wai wanda ya mutu ne dawo ya cike ganin kurwarsa ko yake zuwa miki to aljani ne in wani aljani yana son korata shi ne sai ya rika zo miki da daddare mijinki ne shi nan yana zuwa kina firgita wallahi na ga yake ne nan shi nan yana zuwa ki ta gudu wallahi wallahi ba ba shi ne ya taso ba a'a wannan aljani ne yake kai don ya tsorata su da kin fara karanta ayatul kursi suka dace, kina Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum za ki ga shaka a guje ba wani gol ne yanzu wallahi ba wani aljani da nake tsoro wallahi ba wani aljani da nake tsoro in ka gana tsoron aljini to ba ta ci gaskiya ba ba ta ci gaskiya ba waye aljini kin fi shi daraja kin fi shi mutunci in kika rike Allah wallahi kin fi shi bai sama ya zo kusa da ke ba ƙonewa zai kina karatun wannan alkur'ani ya zo kusa da ke kina subhanallahi ɗari da safe ɗari da yamma la ilaha illallah wa da wula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir dari da safa dari da yamma falaki da nasi da kulhu Allahu uku uku safa da yamma bayan kowace sallah kin zo kwanciya kin yi kin tashi kin yi zikirarin safe zikirarin yamma kin kiyaye sallah kin kiyaye tauhidi kin san ba la ba abin da zai cutar da ke sai da izinin Allah to ba ni aljanu da zai same shi in kin zo fita ki ta bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah sai annabi ya ce malaiku za su ce fita lafiya ki dawo lafiya kina cikin kariyar Allah sai shaidan da aljanu su ce ya za ku da mutumin da an riga an tsare shi an ba shi kariya ka zo za ka ci abinci ka ce bismillah ka gama ka ce alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam min mimman la kafiya lahu wa la mu'in ko alhamdulillah alladhi at'amana at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa zaki tire kaya kin ce bismillah annabi yace shedan ko aljani ba zai iya ganin ki ba duk wa'ina ina muka baro wa'ina azkar din ba ma yi kuma musamman mata shi sa aljanu suka fi buge ku kafin shiga namiji aljanu ya taba shi ɗaya wallahi kin ga mata ɗari ko ba matar da ba ta da aljanu yanzu illa ƙalila wallahi duk suna da shi sai dai yan kaɗan me yake faruwa shine wannan sakatun ba zikirin ba hailalan. ba a istighfari da sauransu kuma suna da saurin gafala suna da saurin gafala amma namiji shi kuma yana da saurin yakaza yana da saurin farkawa ita mace da akwai jin wa'azi kuma in ta a wa'azin zai shige ta amma a nan za ta bashin ba ita ba tana barin gurin sai dai kaɗan illa masha Allah kama namiji abin yana ransa yanzu wata yau ba ta yi zikirin saha ba ne yamma ma ba za su ba wallahi wata ba ta yi azkar ɗin biyu sannan barin gaya muku wani abu ko jiya ina gaya mata a gidan na ce zai wahala ka gammata ta yi alwala kafin a kira sallah kowace irin sallah kafin a kira sallah a ce lokacin sallah ya same ta da alwala musamman magariba kai yana da wahala a ce an kira sallah sai na ta riga ta alwala to yana da wahala kuma tana zaune tana jira sai ta ji an fara shiga sallah ma za ta tashi don Allah haka ne ko ba haka bane to wannan sakaci ne sakaci ne dole sai kin daje dole sai an daje in ba haka ba wallahi ba yadda da shi fi karfin shedan Allah ubangiji ya samu da su falantana ya su kuma ni da na ga wata waliya guda ɗaya wallahi ban taba ganin mata irin wannan ba duk sanda zan je sallah asuba sai na ci karo da ita ina fitowa ita kuma ta kori 'ya'yanta ta kai su gindin masallaci ta dawo gida kullum sai na gama sana Allah sanda nake fitowa ita ma lokacin ta taho da yaranta za ta kai su masallaci kullum ba ta fashi ban sani ba na ce ina ma uban ne tukuna yana yana bakki wallahi wallahi irin wannan a cikin wannan zamanin ɗaiɗai sai da haka irin wannan in ka mutu ka basa ba ka da hauki amma matan mu yanzu muka mutu muka basu da yara sai dai Allah ya shirya da su wallahi wallahi sai dai Allah ya shirya su kana da ranka ma sai ka dawo ka ce yaran ne sun sallah kuwa ga shi nan nayi na yake tafi masallaci ba su tafi ba yake nan kuma kika yi shiru kika kyale su ma'ana sai uban ku ya zo zai tura su masallaci me amfanin ki ke ma ba ki tashi kin yi ba amma yaro ya tashi ya ga uwarsa sai ta yi alwala tana ta tashi kafin asuba tana na filo a dole shi ma ya tashi biyu na sallar duk lokacin sallah ta gama lalace komai da zai Allah Ubangiji ya samu da to shi ne Allah ya masa wahayi ya ce ba wanda zai yin imani wasu na ilfulka bi a ainihina to yanzu mai rage annabi nuhu wasna ilfulka bi a'ayunina ai bi mar'an minna ka je ka yi mekin ɗin ka je ka sana'anta jirgi ka je ka yi jirgi jirgin ruwa alfulk jirgin ruwa ka je ka yi jirgin ruwa kawai ka je ka zama kafinta da kanka ka je ka yi jirgin ruwa bi a ayyuni na akan idanuwanmu muna kallo za ka yi wa na kuma bisa wahayinmu Allah ne yake gaya mishi ga inda za ka saka wancan kata ko can wancan ka ana nuna masa yadda zai <clears throat> shi ne bi a ayyuni na wa wahayi na da umarninmu <clears throat> annabi ne shi kenan ya ajiye wa'azi ya nemo zarto ya nemo katakwaye ya nemo ƙusoshi da duk abin da ake nema kawai suka ga ya zage yana buga yana kwale-kwale sai wannan ya zo wuce ya ce ah wa'azi ya gagara da wannan sana'ar ma ka kama tun tuni da wata fi maka alherin ba ka tsaya kana ta bata lokacin ka shekara da shekaru suna kai masa izgili sai wannan ya zo ya wuce sai ah annabi ne ba an koma kafin kafintanci ne kuma wa'azin ya gagara ne shi dai ba zai ce komai ba shi ne wa ya suna ulfulka kamar da zamu ji Allah ya ce wa la tuqatu bi nisil ladina zalamu innahum kar karka min magana game da waɗanda suka zalunci kansu da su imani ba wallahi bilmiya za su a ruwa zan bilmiyar da su ne a ruwa to shi kenan aya ta gaba ga abin da yake wa yasna fulk نعم قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون شيء نعم كيف تكفي لا يصنع الفلك Allah ya sai ya shiga aikata jirgi ya shiga aiki gadan gadan wa ma marra alaihi malau min qawmihi duk sanda wasu mutane daga cikin al'ummarsa musamman manyan gari suka ga wucewa sakhiru minhu sai su rike masa ba'a as-sukhriya al-istihza ijli sanuhu ko an kawo yara na ne su fara koyon kafintanci nuhu yaushe ka kafinta ne kuma <clears throat> nuhu wa'azi ya gagara ne ka koma kafinta irin wani maganganu don a kunta masa bakin ciki ƙala sai in taskaru min na fa ina naskaru min kum kama taskaru in taskaru min na idan ku ne mana izgili Ko ina naskaru min kum mu ma za mu zo mu rama kama taskarun kamar da kuke mana izgili mana lokaci ne kawai ashe shi ya san abin da yake yi su ba sani ba jahilai ne Allah ne ya sa shi yayi akwai rana tana zuwa fa sawfa ta'lamun da sanne za ku san man ya shi azab wane ne azaba za ta zo mishi ya kuzehi wadda za ta wulakanta shi wa yahillu alaihi azabun muqim azaba madawaniya azaba tabbatacciya za ta tabbata a kansa za mu tsaya nan insha Allah aya ta gaba za mu je da wannan ruwan tsufa ne fara da yadda dama ya riga ya addu'a ya ce rabbi la tadarni rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara wallahu ta'ala alam da a mutum da ya samu wannan raka'ar ba in mutum ya zaba ya bi sallar jami'ar riga an dago daga rukun ta kufke mishi amma zai ci gaba da bi ya ce shi ma sami Allah liman hamidahu kaza kaza kaza ya je wannan sujjadodi

to ya zama mukallaf da shekaru ma'ana ya zama wanda Allah ya ɗora mata shari'a ta hanyar mai shekaru yaro ko yarinya ta kai shekara sha biyar to ta zama daidai da uwarta a wajen ibada yadda aka ɗora mahaifiyarta sallah azumi zaka ita ma dole ne ta shekara sha biyar idan yaro bai kai shekara sha biyar ba sai yi mafarkin shaiɗani a mafarki mafarkin cewa gashi yana mu'amala irin ta aure a bacci to wannan shi ma ya zama mukallaf ko da shekarunsa ba su kai sha biyar ba <clears throat> idan mace ce kuma ta fara al'ada har wa yau ko shekarunta sha biyu sha uku sha hudu ƙasa da haka ita ma ta zama mukallafa dole sai ta yi azumi sai ta yi ibada sai ta yi abin da Allah ya ɗora masa na fata an gane waɗannan suna daga cikin abin da malamai suka faɗa wallahu ta'ala alam amma kuma malakin da za a ba da kama da kowa وأكل مما ذلك ذلك الجميع وكما to hal abin da ya kamata ta fahimta shi ne na farko idan har haka ta kasance ta tabbatar kuma al'ada ne kuma kwanakin al'ada ne sai ta tashi da niyyar ba za ta yi azumi ba sai da ta ga al'ada da daddare amma da safe sai ta ga babu alamun al'adar ko ta ɗauke wannan ba matsala ba ne tunda ta tashi babu niyyar azumi ko ba ta san lokacin da ya ɗauke ɗin ba ko kafin alfijir ya ceto ne ko bayan alfijir ne ya ceto to wannan ranar da za ta lasafta shi a matsayin azumi ba gaskiya ina fata an gani amma yanzu tun da ta ɗauke ɗin kuma ya ta tabbatar babu to ba za ta ci abinci ba za ta kame bakinta zuwa har magariba amma za ta rama wannan rana ɗin Allahu ala. alatan rike sarfi menene wai halattun rike sarfi so alayya ta hal abdullahi dan masa'ud ya fara ganin lokacin da aka fara yin waɗannan abubuwa mutane sun fara waɗannan abubuwa ne suke ganin za su lasafta kyawawan ayyukansu kamar yadda ya zo a cikin sunan darimi ce ku rika lasafta zunubanku ya fi ku zo ku rika lasafta kyawawan ayyukanku ni na muku lamanin Allah ba zai sai zarta kyawawan aikin naki ba ma'ana in za ki ɗauki sarbi rika lasafta na yi zagi ɗaya na yi giba biyu na yi kaza na yi kaza shi za ki rika lasaftawa an fahimta wancan wani ayyukan kuma ita yi ba cikin lasafta ba za su gudu ba suna nan in za a gula ɗan masa'u to al'ada ce ta mutane da suka ɗauka amma asali ba wai a zamanin annabi ne aka yi shi ba ba zamanin annabi ba ne abu ne da ya zama al'ada kawai a ƙasar mutane da sauransu wasu ma suka mai da shi ya zama wani ginshiki daga cikin addini amma asali ba wai addini ne zo da shi ba to amma wani yana so ya wani wuri ne sai ce sai ya kirga wannan sai ka kirga din kuma kamar da muka sha faɗan galiban a nan bid'a suke zuwa na fata an gane kawai ci abin da ya sawaka ci abin da ya samu idan na sallah ne annabi yake kai da hannu wayannan hannayen annabi yake za su zo ranar kiyama mustanqiqatun za su yi magana waɗannan yatsun to mun yi tasbihi mun yi hailala mun yi kabbara mun yi salatin annabi za su yi za su yi magana to amma ban ce zunubi ba ne ko laifi idan mutum ya riƙe Allah Ubangiji ya samu da su Allahu alam amma you. da samarin da zuwa na farko ki zika da jin tsoron Allah da madaukakin sarki da kula da dokokin Allah da kiyaye mutuncinki galiban an ce sai bango ya tsaje bangare ke samun gurin shiga duk mutumin da ya san ce yar mutunci ce a gidan mutunci kin tsare mutunci ce ba wani shaidan da ya ce zai kawo miki wasa ko warke ko mummunan zance ko rashin mutunci duk wannan kofa yake samu an fahimta ko kofa yake samu to kafin addu'a wannan shine karan farko in suka ji tsoron Allah kuma Allah zai ba su mafita zai kawo miki sauki Allahu. يتق wa يجعل له ku ويرزقه من حيث لا Kana iya iyayenki kuma babu laifi ki rika bayyana musu cewa ba zaɓi ne nake yi ba amma ina neman wanda zai dace da rayuwata mutanen kirki wanda zai ɗora na kan hanya ta duniya da lahira ba na zo duniya ba kawai don in ci abinci don in sa tufafi dan kaza dan kaza in mutun zai shiga wuta a banza <clears throat> galiba masu zuwa guri na da sunan aure ba wanda suka dace bane ko ba waɗanda suka cancanta bane ba dan ina kore su ko na abu ba muna roƙon Allah da sunayensa da sifofinsa Allah ya ɗora shi akan wannan kuma Allah ya ba su mafita ubangiji Allah ya azurta ku samun samari na gari allahu ta'ala alhamdulillah wa sallallahu wa sallama وبارك على نبينا محمد